barka mu da saduwa a wannan rana mai albarka rana ta 27 ga watan azumin ramadan shekarar 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makatul mukarrama zuwa bin madiyatul munawwara wanda ya daidai da 18 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiyya domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin makarantar nuri islam wadda suke cikin anguwa'in tufa ne a cikin garin kaduna state muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da za a faɗa albarka kuma ya sa ya zama kafaɗe gare shi abin da za mu kuskure muna roƙo ya gafarta mana a jiya mun suke ne inda allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya tsalo na a ahilla kulhiya mawaƙitu lin nasu alhaji a yau za mu tashi kiran Allah subhanahu wa ta'ala wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wannan majlisi shine na da biyu a tafsirin wannan shekara wanda kuma ina ga shine majlisin ƙarshe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe insha ta'ala za mu rufe a tafsirin wannan shekara wanda gobe ba za a yi tafsiri ba sai dai faɗakarwa wanda za a gabatar da kuma malamai waɗanda za su zo su gabatar da kalmomi da nasihohi da taujihat muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gode din a rai da lafiya na ajiyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله لله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين نعم واقتلوهم حيث تقتلوهم وأخرجوهم حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qatilu fi sabilillah ku yaƙe su domin yada addinin Allah subhanahu wa ta'ala shine wa qatilu fi sabilillah idan za ku yaƙi kafurai ku yaƙe su ne yaƙi wanda yake domin ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala domin ɗaukaka addinin musulunci domin ya kasance mun samu yawaitan wato musulmai a cikin addinin musulunci waɗanda za su dinga furta kalmatu shahada wannan shine babban burinmu kuma babban fatanmu wato qatilu fi sabilillah ba a yaƙi domin wato ƙabilanci ko kuma ɗaukaka wato wata tuta ko kuma a tara ƙasa ko makamancin haka ko yaƙi na ƙabilanci wannan duka addinin musulunci ba a yin haka ana yaƙi ne domin Allah subhanahu Ta'ala, wanda kuma fatanmu shi ne kowa ya kasance ya karɓi addinin musulunci shi ne wa ƙwatilu fi sabilillah idan za ku yaƙi sai ku yaƙi domin ɗaukar karman Allah subhanahu Ta'ala, domin musulunci ya yawaita ko ina ya shiga cikin birni da ƙauye sassa da dama ya kasance duka duniya wato musulmai su ne mafi yawancin duniya da baki ɗaya wannan ana yaƙi domin haka ne allazi ne ya ƙwatilo na waɗanda kuma suka yaƙe ku wato sai ku yaƙe su wala ta'tadu kada ku tara haddi ku yi ta'addanci wato a cikin yaƙin inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah subhanahu wata'ala baya son masu ƙetara haddi wato baya son masu ta'addanci a al'amari na yaƙi a wannan ayar ta sauka wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi sun ce ita ce ayar farko da aka saukar wadda suke umarni da yin yaki wato ayar farko da aka saukar wadda suke ba da umarni da a yaƙi kafurai waɗanda ba su shiga musulunci ba ba su imani da Allah su wasu ala ba ga manzansa wato wannan ayar ita ce ta farko A kafin a yi hijira daga makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara lokacin ba a maganan yaƙi ba maganan yaƙi ake ba ba a ana ƙoƙarin janyo mutane ne ana cinta masu addinin musulunci da fahimta addinin musulunci wato ta ɓangarori da dama a lokacin ana shi yasa Allah yake ya faɗi haka idfa' billati hiya ahsan fa na alladhi bainaka wa bainahu adawatun كأنه ولي حميم لكم ادفع بالتي هي أحسن هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون هكا ayoyin da suke nuna mana haka din cewa kafin hijira a wato ba a yawaita yaƙi ba lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa'fa anhum wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin da abubuwan da su dinga yi maka wato ka dinga yi musu afwa kana kau da kai Allah yana son mai kyautatawa mai kau da kai haka da Allah yake cewa wa hajurum hajaran jalila ko da za su aikata wasu ababe marasa kyau da kaurace musu kauracewa wanda yake mai kyau wa qawluhu ta'ala da fadan Allah subhanahu wa ta'ala lasta alaihim bi musaytir to wannan ayoyin duka suna nuna mana lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake a makkatul mukarrama da shida. wato sahabbai lokacin ba a yi umarni da yawaita yin yaƙi ba yaƙan wato kafirai lokacin ana da awani ta bangarori da dama kamar yadda malamai suke ishara haka da ayoyi kuma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka zo suke bayani haka a lokacin wato ana kiran mutane da hikima ne da ta hanyar da awani to shi yasa wasu daga cikin magabata suke cewa wannan ayan wato yana magana ne wato usulubi ne a Allah subhanahu wata'ala yake yi na tana kira ne ga waɗanda ya cancanta a yaƙe su su ne nan wanda suka fidda annabi daga makkacin mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara to waɗannan kafaran Allah subhanahu wata'ala yake tunawa annabi da sahabbansa wanda suka musguna maku wato tarkir ne tunasarwa ne wanda suka musguna maku kuna makka suka azabtar da ku kowa ya san yadda aka azabtar da su bilal da su sumayya da su ammar wanda mun yi bayanin yadda aka azabtar da su a makkatul mukarrama wanda har malamai suke cewa su ne farkon wanda suka yi shahada a addinin musulunci wanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya shuɗe ya ga yadda ake azabtar da su yace isbiru ya ala yasir fa inna maw'idakumul janna saboda su yasir da su sumayya da su bilal din da su amma an azabtar da su azabtarwa wadda take mai yawa sosai mai girma wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya ga yanda ake azabtar da su sai ce su yi hakuri lalle makomanku ita ce aljanna insha Allah ta'ala a karshe dai azabtarwa ta yawa har wasu daga cikin sahabbai suka yi hijira daga makka suka shiga ina wato suka je habasha aka ce ku hijira ku tafi habasha saboda a habasha akwai wani sarki wanda baya bari a zalunci wasu a wannan garin sannan baya haka kuma suka yi hijira suka tafi madinatul munawwara to shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya yana tunawa annabi da sahabbansa ku yaƙi waɗannan kafiran wanda suka musguna maku wanda suka yaƙe ku suka azartar da ku wanda suka sa har kuka yi hijira kuka tafi habasha daga baya kuka yi hijira kuka tafi madinatul munawwara shine wa qatilu fi sabilillah ku yaƙi domin Allah subhanahu wata'ala domin yaɗa addinin musulunci alladhina yuqatilunakum ku ga waɗannan mutanen wanda suka musguna maku addinin musulunci wanda sun kafin addini ya yawaita ya yaɗu wasu ta ko'ina sun azartar da ku ta kai ta kawo har kuka bar garin ku makkatul mukarrama kuka tafi birnin madinatul munawwara wannan zancen farko kenan na malamai ma'abuta ilimi zance na biyu waɗanda suke ganin wannan ayan wato mansuha ce an goge ta daga cikin masu wannan ra'ayin akwai su arrabi' wanda wannan ra'ayi ne na su Ibn zaid da rabi' Ibn zaid da rabi' suna ganin wannan ayan wato ayan da ta zo can cikin suratu tauba ayoyin da suka suratu tauba sun goge wannan aya tun da ana Allah ya ce wa qatilu ku yi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa da musulunci ku yaƙi wanda suka yaƙe ku wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi waɗanda suke yaƙan ku ina fata an gane to wanda ba su yaƙe ku ba ba za ku yaƙe su ba kenan ko ba haka ba abinda ayan take nufi kenan amma san cikin suratul tauba sai Allah yake cewa fa idan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wato ku yaƙe min idan watanna alfarma sun shuɗe sai ku yaƙe mushrikai duk inda kuka same su sa'an sun yaƙe ku ko ba su yaƙe ku ba duk inda kuka gan su ku yi mai wajen da su ku yi fata-fata da su ku yi baje-baje da su ina fata ana tare da ni shi ne faɗaɗar da mashirki na haiti wa dattin mu wato duk inda kuka same su sun fiyake su ina fata ana tare da ni ƙwaye haka a can cikin suratar tauba in bi allah ke cewa inna iddata shahuri inda allah na ashar sharar fi fita billa yau ma kalaka samawati wal arda minha arba'atun hurum dalika dinul qayyim fala tadlimu fihin anfusakum wa qatilu al mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan kun ga anan shi ma Allah subhanahu wata'ala ce wa mushirki na kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wato idan za ku yaƙi mushrikai ku yaƙe su ne gabaki ɗaya kamar yadda suke yaƙan ku ina fata ana tare da ni to in za ku yaƙe su ku yaƙe su gabaki ɗaya sawa'un su sun yaƙe ko ba su yaƙe ku ba idan ku tashi yaƙen su ku yaƙe su gabaki ɗaya ina fata an gane to saboda haka a ra'ayin ibn zai da sura zai suka ce waɗancan ayoyin da suka zo cikin suratu tauba sun goge wannan aya Tunda wannan aya ta ce ku yaƙe wato kafiran da suka yaƙe su amma a cikin tauba Allah yake cewa ku yaƙe kafirai gabaki ɗaya sawa'un sun yaƙe ku ko su yaƙe ku ku yaƙe su gabaki ɗaya ina fata ana tare da ni ra'ayi na uku na malamai shine suka ce wannan ayan wato tana magana akan matakan da aka bi wajen wato farlanta jihadi ne yaƙi farko wannan shi ne kuma su ibn abbas da su umar ibn abdulaziz da su mujahid suka ce wannan ayan ba a goge ta ba wato muhkama ce suka ce a farkon al'amari allah subhanahu wa wato ya saukar da aya wadda take magana akan a kan wato yaƙi ayan da aka fara saukarwa wadda suke magana akan yaƙi ita ce ayan da Allah subhanahu wata'ala ke cewa udna lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir wato an ba ku izinin ku yaƙi ne wanda suka zalunce ku kafirai wanda suka zalunce ku ana nan ana nan sai Allah subhanahu ya saukar da wannan aya وقاتلوا المشركين الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا wannan shine mataki na nuna ne na jihadi aka ce ku yaƙi wanda suka yaƙe ku sai mataki na uku Allah ke cewa ku yaƙi kawai kafirai gabaki ɗaya kun ga matakan da aka bi na ta jihadi kenan wato yaƙi matakin farko an ce wanda suka zalunce ku wato an ba ku izinin ku yaƙe su sai mataki na biyu aka ce ku yi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wata'ala ga waɗanda suka yaƙe ku mataki na uku kawai ku yaƙi kafirai baki ɗaya ina fata an gane to saboda haka wannan shine mataki na uku da Allah subhanahu wata'ala ya mana ya ba da umarnin wato a yaƙi kafirai ga baki ɗaya shine wa qatilu mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa واعلموا أن الله مع المتقين طيب أروت آه، أرويت واتو حديثي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاتم ميبيان وأنا حديثا زن تناسبت أبن به يفعل صلح الحديبية لوقت da النبي صلى الله عليه وآله وسلم sallam ya taho yana so ya da shi da sahabbansa suka baro madinatul munawwara har suka zo hudaybiya hudaybiya asalin kalmar wato hudaybiya wata rijiya ce wadda suke kusa da makasar mukarrama sai annabi ya ji labarin cewa gashi shi sun ji labarin za su zo su yaƙe su su ba san cewa annabi ba wai ya taho da niyyar yaƙi bane shi ya taho da niyyar yi menene aikin umara to da labarin ya isa sai kafin suka ce tun da haka ne aika ba zai cika shiga maka ba lalle mu je sai mun yanke shi annabi sai suka ya da zango a wannan rijiyar wanda ake kiran ta hudaydiyya wadda take kusa da makkatul mukarrama daga nan sai mushrikai sai suka turo wato jawasis nasu da suka zo suka fara tattaunawa da annabi a turo wannan ba a samu ittifaki ba a turo wannan ba sa hadde da ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya sa wato aka samu ittifaki tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da su waɗannan kafirai na makka ɗin aka yi sulhu a lokacin cikin sulhun da aka yi shine za a baiwa annabi dama shekara mai zuwa ya shigo ya yi aikin umra wasu malamai suka ce kamar yadda dalilai suka yi bayanin haka annabi ya zauna a nan hudaybiya din gwargwadon kusan wata ɗaya yana a wurin suke sulhu kuma akan cewa za a daina yaƙi tsakanin annabi da kafirai ga baki ɗaya tsawon shekara goma tsawon shekara goma za a daina yaki to a lokacin da ake wannan sulhun annabi sallallahu alaihi wa sallam ne yadda ake sulhu sai ya juya wanda har wasu daga cikin sahabbai suka mai inkari ta za a yi bayan mun zo da niyyar aikin umra kuma a ce mu koma ba za mu aikin umra ba annabi ya ba su hakuri har ma da karshe karɓi shawaran matayensu kuma aka ci nasara suka ce to a warware umara ya rasulullah tun da ga sulhun da aka yi hakuri a koma kawai kuma aka koma ana cikin koma su umar ibn khattab suna cikin wanda suka zo wajen annabi da zafi suna nuna ta ya za a yi a koma bayan azumin da muka zo muka yi ana nan kawai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya inna fatahna laka fatham مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم wannan malamai suke bayanin sulhun nan da ake na hudaybiya an samu fashu wato an samu buɗi a addinin musulunci kaɗan daga cikin buɗi shine an samu adadi mai yawa na kafarai sun shiga addinin musulunci ta sanadiyar wannan sulhun da aka yi wanda shekarar da ta zagayo da annabi ya zo yin aikin umra sai kasance ya zo da dubban mutane wanda tsakanin tazaran wannan shekarar da shekarar da su zagayo an samu adadi dubbai sun shiga musulunci kuma suka suka shiga makka suna masu idda, wanda annabi wato ya zo ya ta yin ya zai ta rushe gumakan da suke gefen makka da suke gefen ka'aba afwan wanda ya zo ya umratul qada wato na qada din maimakon shekaran da ta wuce wannan shekaran ya zo ya umra wanda ya rushe gumaka ya shiga da izza ya wajen kwana uku wato yana gudanar da aikin umra to a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo zai yi wannan umran na shekaran da ta biyo wannan shekaran da aka hana su sai wasu daga cikin musulmai sai kokonto ya kama su suka ce kai sun san harin kafiran maka kada fa mu je aikin wannan umran wannan shekaran ma su mana kwantan auna su zo mana cikin aikin umran nan su zo su yaƙe mu tunda kafirai ba su da ne ba su da amana kuma gashi mu yanzu za mu shiga wannan aikin na umra lokacin watanni ne na alfarma idan ake watanni alfarma su ne watanni hudu nan na muharram da shawwal bulqa'ada bulhijja a muharram daga nan sai wasu tsoro ya kama kuma zuwa aikin wannan umra sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya kada tsoro ya kama ku je ku yi aikin umra din amma fa idan kuna cikin aikin umra suka suka yaƙe ku Allah yake cewa kuma ku yake su shine wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum la ta'tadu amma idan za ku yake su din kada ku wuce gona da iri ku ku yi ta'addanci wajen wato wannan ramuwa da za ku shi yasa shi jihadi malamin suka fasa jihadi zuwa kasa gida-gida da yawa akwai jihadin talab akwai jihadin dafi jihadin talab kamar yadda al'allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Utaimin ishara da su Imam al da su Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsiransu idan muna tare da kafirai yanzu farko za mu ce musu su shiga musulunci idan ba su shiga musulunci ba za mu karɓi jiziya a hannunsu wato za mu sanya musu haraji wanda za mu dinga karɓa duwasa ko duk shekara idan suka wa to anan yana halasta mu yaƙe su wannan wani irin yaƙi kenan na jihadu tsalar kenan wannan shi ake kira jihadu tsalar akwai jihadu daf'i shine wanda lokacin da annabi suka yi haraman shiga makka wato su gabatar da umra ta ƙaba sai wasu musulmai suka ɗan ji tsoron shiga domin kada kafirai su su yaudare su sai Allah saukar da wannan aya idan ma sun yaƙe ku ku yaƙe su wannan shi ake kira jihadu dafu kenan ina fata ana tare da ni to saboda haka hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda ya zo cikin sahihul bukhari sahihul muslim da sunan annabi yake cewa wato ku tafi ku yi yaƙi idan za ku yaƙi a za ku yaƙi wato kafirai kada ku yaƙi mata wanda su wato ba su da zunubi a wajen yaƙi an gane ko a wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kada ku yaƙi yara ƙanana idan ana yaƙi haramun ne wato a kashe su yara ƙanana da mataye da tsoffi da kuma wato marasa lafiya da waɗanda suka killace kansu suke ibada wannan ba a taɓa sojan yaƙi sai dai idan su ma sun zo sun yaƙe mu ko sun yaƙe ku a nan za ku iya yaƙansu za ku iya kashe su shi yasa a wani hadisi an samu wato lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam an samu wata mace da aka kashe ta ta kafa sai aka kasa-kasa da ita sai annabi ya gawanta an yi waje-waje da su an daddatsa su ta ko'ina an gane ko an yi kasa-kasa da wannan gawan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi Sarki cewa dan ne wannan matan da aka shi ka da kafara ne amma baya halarta a yi kasa-kasa da gawanta sai annabi da cin daga wannan lokacin sai ya haramta kashe mata idan ana yaki ina fata ana tare da ni shi yasa A annabi yake cewa la tumassilu wato kada ku kasa kasa da gawa idan kun kashe su wala taqulu sannan kuma kada ku karbi wato ku sasi ko ku karbi wato wani bangare na ganima kafin a yi ne wato araba shine gulo an gane kamar yadda ayos ɗauki suratul anfal da suratul tauba wanda suka haramta haka annabi yake cewa wala taqduru kada kuma ku yi ha'inci ko yaudara idan ana rayuwa ko da da kafirai ne haramun ne a yaudare su ina fata an gane misali kafiran da ya kasance akwai alkawari tsakaninmu da su babu yaƙi baya dacewa mu yaudare su mu ha'ince su baya an tsaida cewa babu yaƙi tsakaninmu da ku za mu dinga karɓar jizya sai daga baya wasu musulmi su sulalu musulmi su yaƙi waɗannan kafiran annabi yake cewa wannan haramun kuma duk wanda ya irin wannan yaudaran ranar Tashi alkiyama za a tada shi gaban mutane a tsaga masa tuta ana ga wannan ya taɓa yin yaudara a duniya kuma a ji a masa azaba ta wutan jahannama saboda wannan yaudarar da ya yi annabi ke cewa wala tattulu walidan idan ma za ku yaƙi ta ku kashe ƴaƴa ƙanana su ne walidan to saboda haka ya tabbata abubakar masu radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda alimawa imamu malik bin anas ya shidda cikin muwatta nasa da al'imamun bai haɗi a cikin sunan kubra nasa ya kasance idan ya tura yazid ibn abi sufyan wato zuwa sha domin gudanar da yaƙi sai ya ce idan kun je yaƙi kada ku kashe yara ƙanana kada ku kashe mataye kuma kada ku kashe tsofaffi duk wanda ba sa iya yaƙi kada ku kashe waɗanda suke bauta ko da kafirai ne idan sun killata kansu suna bauta wuri ɗaya ba su ya taɓa ku ba kada ku taɓa su wannan wasiki da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yana sahabbansa haka su ma sahabban wanda suka karɓi khalifanci ire-iren su abubakar siddiq sun kasance suna zartar da wannan wasiya dangane da waɗanda ba a kashewa wajen yaƙi a malamai sun yi bayanin su aƙalla al'imamul kurtubi rahmatullahi ta'ala alaihi a cikin aljami da hakanin ƙo'anin karim wato ya ambaci wasu ɓangarori wajen guda shida tare da bayanin matsaloli a kansu a nan nake so in yi bayanin cewa kafirai yanzu suna kiran musulmi su ne 'yan ta'adda wato terrorist suna kiran kafirai su ne ne a suna kiran kafirai suna kiran musulmi su ne wato 'yan ta'adda wato su ne suke aikatar da wato jarima ko a laifuffuka na terrorism su suna kira musulmai su ne terrorism idan aka ce don mai suke ai musulmai su ne suke yakan mutane suna karkashe mutane suna karkashe har waɗanda ba su cancanta ba a kashe su kun ga wannan maganar ƙarya ne asali ma waɗanda suka hana a kashe waɗanda ba su cancanta ba a kashe su su ne musulmai kamar yadda muka karanta waɗannan ayoyi da hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallam har ma sahabbai kun zama ni magana wato abubakar siddiq ya kanke idan zai tura rundunan yaƙi yana masa wasiti wato kada su kashe waɗanda bai cancanta a kashe su ba daga cikin waɗanda bai cancanta ba a kashe su ba akwai mata kamar yadda muka yi bayani malamai ma abu ilimi sun tattauna matsala akan kashe mata ne amma zance mafi inganci idan ana yaƙi ya ɗanƙuwa ba a kashe mata amma idan su waɗannan matan wato su sun ɗau makami sun zo suna yaƙafa ko musulmai to a wannan halin yana halarta a kashe su sai ya kasance wato za a yi jihadu dafto ne za a yi ne za mu kare kanmu ne daga waɗannan matan wannan muka gansu sun zo da makamai suna kashe ne saboda haka mun ce shi inganci in mata sun kashe mu mu kashe su amma in mun zo yaƙi mata ba su taɓa mu ba to bai ga mata mu taɓa su ba kashin farko kenan sai kashi na biyu asibiyan yara ƙanana yara ƙanana hukunci su kamar mataye ne idan ana yaƙi yara ƙanana wato ba a kashe su amma idan muka ga sun ɗauki makamai sun zo suna kashe mu musulmai to anan mu ma yana halarta mu kashe su sai na uku su ne arruhban wato malamai da waɗanda suka malaman yahudawa da ira har ma malaman kiristoci wanda suka killata kansu domin ibada da kuma wato koyar da su sauran mutanensu su waɗannan idan ana yaƙi su ma ba a taɓa su idan mun sami suna cikin inda suke ibada wato ba a kashe su suna cikin church ɗinsu ko wurare na ibadu ba a kashe su ina fata ana tare da ni amma inda za mu same su cikin kafirai da makamai ko za mu same su cikin kafirai a cikin church to a nan idan mun same su da makamai za mu iya kashe su suma ina fata ana tare da ni waɗannan matsalolin duka na tattauna su sosai a frozen ɗina na wato a phd na victoria ina fata an gane da bayanin malamai dai sosai a kan waɗannan matsaloli na waɗannan wanda ba ya halatta a kashe su ɗin haka mutane na nawa kenan mun faɗi mata ko muka faɗi ƙananan yara muka faɗi na malamai na malamai da kuma masu bautar wato a yahudawa da kiristoci sai na nawa kenan sai na hudu su ne azamna su ko azumna su ne wato a marasa lafiya almarba marasa lafiya yayin da aka je yaki sai muka samu wasu daga cikin kafirai ba su da lafiya to anan arwaito daga sahanun sahanun shi abin da yake gani marasa lafiyan nan za a iya kashe su amma zance na biyu shine wanda aka rawaito daga ibnu habib akan cewa ba a kashe su marasa lafiya to amma abinda malamai suka rinjaya da suka tattauna matsalan dangane da marasa lafiya na kafurai shine idan ya kasance marasa lafiyan nan mun same su a gadajen asibiti ko a ɗakunan suna jinya inda wato ba su ba mu same su da makamin da suna yakin mu ba ko ko ba mu same su suna ba da wasu ra'ayoyi na taimakon a yaƙe mu ba ko kuma ba su same su suna taimakawa da dukiyoyinsu ba ko wasu fikirori ko wasu dabaru wato na yaƙi to su ma baya harasta a kashe su wannan shine abin da jamhurin malamai suka tafi sai na biyar shine ashiyo tsofaffi tuku wanda suka tsufa daga maza da mata su ma ba a kashe su tsofaffi ina fata an gane ala malik ya ce ba a kashe su shine kuma abin da jamhurin malamai suka tafi a kai an gane ko musamman tsofaffin na kasance sun tsofaffi ko ba sa iya yakan musulmai to saboda su waɗannan ba a kashe su kuma abin da malamai suke ƙarin bayani a kan akan haka kan shine musamman ya kasance ba su ba da dukiyansu ba ana yakan mu da dukiyansu ko makamansu ko ra'ayoyi nasu kun san akwai wasu tsofaffi akwai dabaru tattare da su za su iya zama gida su ba su fito wajen yaƙi ba amma suna saita wato sun waɗanda suke yaƙi suna cewa ku yi kaza ku bar kaza idan muka samu irin waɗannan tsofaffin to su ma kashe su zamu idan ana yaƙi amma idan muka samu tsofaffi tuku wanda su ba ma ta ma magana ma ba sa iya magana wato sai an ɗaga su an juya su irin waɗannan tsofaffin su ne wanda ake magana wato ba a kashe su amma tsofaffin da suna taimakawa da fikirorinsu da dabaru wajen yaƙi ko da dukiyoyinsu ko da ra'ayoyinsu ko makamancin haka ko kuma suna masu sun saurar da ƙarfinsu suna ɗaukar makamai to irin waɗannan tsofaffin dole ne za mu kashe su ina fata an gane a je a duba wato maganganun malaman fasiri tun daga su ibnu jarir tabari da su ibnu al a cikin al-jami' al-ahkam al karim da su ibnu atiya al-muharrar al da kuma al-imam al-qurtubi da al-allama muhammad bin salih al duka za a samu waɗannan ƙarin bayani akan waɗannan zantuttuka insha Allah ta'ala kuma wannan shine abin da imam malik ya tafi kai da abu hanifa imam shafi'i yana da zance biyu zancen farko yana tare da su imam malik da su abu hanifa an gane ko a sai na biyu shine yana ganin kawai za a kashe su gaba shi ɗaya wato su tsofaffi sawa'un sun taimaka da ra'ayoyinsu ko ba su taimaka ba sun taimaka da dukiyarsu ko ba su taimaka ba wato sun fito da makamai ko ba su yi kowane dattijo muka samu kai za mu yi waje-waje da shi idan ana yaƙi amma dai abin da malamai suka rinjaya shi ne zancen da jamhurin malamai suka tafi a kai shi ne ba a kashe su inda ba a halayen da muka yi bayani ba sai kuma yanzu guda nawa kenan muka faɗa na guda biyar kenan to su waɗannan tsofaffin inda a ce da makamantansu irin mata da sauransu inda za mu kamo su a wajen yaki to ya za mu yi da su shi ne malamai suka ce akwai zantuttuka yana harasa ga shugaba ya zartar da ɗaya daga cikin ababe guda biyar na farko zai iya musu afuwa ya yace musu bayan mun kama su wajen yaƙi kenan a na biyu kuma za a iya ɗaukan abin da za su iya falsan kansu a sanya musu wasu abin nan na dukiya su baya sai a ce shi kenan su na uku shi ne za mu iya mai da su bayi wato su dinga yi mana hidimomi a gida na hudu shi ne za mu iya ɗaukan alkawari da su mun kamo ku saboda addininmu ya ce kada mu kashe ku shi yasa wato muka bar ku amma abin da muke so shi ne yanzu za mu ɗau alkawari da ku za ku ciki amma kada ku kuskura ku zo ku dinga taɓa mu ko kuna musguna namu. sai na biyar ce mu karɓi jizya mu sanya musu jizya duk shekara su dinga ba da kaza ko duk wani lokaci kaza su ba da kaza waɗannan kunce-kunce guda biyar malamai ma'abuta ilimi sun yi bayanin da shugaba in aka kama waɗannan mutanen a wajen yaƙi tun da su ba ya halatta a kashe su zai iya zartar da ɗaya daga cikin ababen mun guda biyar da aka da muka yi bayanin su ina fata ana tare da ni tsayi a sai abin da ya shafi wurare na ibada idan ana yaƙi ba a sassafa su an gane ko akwai malaman da suke wannan bayani wato wuraren ibada ba a tattaɓa su idan ana yaƙi sai bangare na na nawa kenan na nawa kenan za ka tsaya yanzu na bakwai ko su ne manoma manoma idan ana yaƙi mun je za mu yaƙi kafirai sai mu samu wasu daga cikin kafirai suna a gonakinsu ko a shagunan suna hadarar hadan kasuwansu to waɗannan fallahun abinda al'imama malik bin anas ya tafi akan shi ne ba a kashe su amma imamu shafi'i wato ya tafi akan za a kashe su amma zance mafi ingancin waɗannan manoman da kuma wato wanda muka same su a kasuwanni in bi ana yaƙi ne na ramuwa tun da tun da su ba su wa ba suna cin suna ayyukan su bai gamata mu taɓa su ba sai dai idan ana yaƙi ne na ne jihadul jihadu jihadul shi ne su ma sun ƙi miƙa wuya sun ƙi ba da jizya kun ga yana halarta mu yi ne mu kashe su sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa to saboda haka a wannan ayin da muka karanta yanzu tana da alaka da ayin da ta rigaye ta akan wanda muka cike da ita akan magana aikin haji ina fata an gane inda take da alaka da ayin da ta gabace ta shine maganar sulhul hudaybiya da muka yi akan cewa a waɗannan musulman da suka ji tsoron cewa kada mu je mu yaƙi mu yaƙi a yanzu mu je aikin umra idan muka je aikin umra ba mamaki su su faran man muna cikin aikin ibada wato na umra sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayan ku cewa idan ma sun faran maku sun yaƙe ka za ku iya yaƙan su to kun ga aikin hajji yana cikin wato ashhurul hur ina fata an gada shine munasaran ayan da ayan da ta gabace ta sai Allah yake cewa ah, waqtuluhum haythu taqiftumuhum su waɗannan kafiran wannan damirin yana koma makafiran da muke bayanin su ayan da ta gabata da Allah shi ta waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu to su waɗannan wanda aka halarta muku cewa za ku iya yakan su in sun yaƙe ku amma kada ku ƙetare haddi kada ku kuce gona da iri wajen yakan su a inda Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah baya san masu ƙetare haddi sai Allah yake cewa to in sun yaƙe ku din waqtuluhum fi qiyajikum haythu wajadtumuhum a haythu taqistumuhum duk inda kuka same su ina fata ana tare da ni wa akhrijuhum sai ku fidda su suma daga gidajen su kore su min haythu akhrajukum ta inda suka kore ku wato kamar yadda suka fidda ku daga gidajen ku kuma ku fidda su daga gidajen sun fidda ku daga makkatul mukarrama suka mai da ku madina saboda haka in sun yaƙe ku kuma ku yaƙe su ku fidda su daga garuruwansu haka mu ma yanzu in sun zo sun yaƙe mu sun fidda mu daga garuruwan mu yana halitta mu je mu yaƙe su duk inda muka same su ma mu fidda su daga garuruwansu a wal fitnatu ashaddu min al-qatl kafircin da suke a kai shi yasa wasu ma suka fasara fitna anan shine shirka da kafirci da suke a kai ya fi tsanani min al-qatl fiye da kisa da kashe sun da za menene sanadiyan kashe su kafirci da suke a kai da shirka da suke a kai inda a ce sun bar wannan kafircin za mu yaƙe su ba za mu yaƙe su ba shi sa Allah subhanahu wata'ala ke cewa wal fitnatu ashaddu min al qatl sanadiyan kafircin su shi ya dinne musu wato kisa inda a ce sun karɓi musulunci ba za mu yaƙe su kun ga kafirci ya fi wato tsananinsa ya fi kisa kenan wala taqtuluhum 'inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fi a wata qira'a wala tuqatiluhum 'inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum ina fata an gane kada ku yaƙe su a wajen masallaci mai alfarma harami na makka hatta yuqatilukum fi har sai in sun yaƙe ku a cikin amma in sun yaƙe ku a haramin za ku tsale rakkar su ku yaƙe su a lokacin da za ku je aikin umra ɗin nan idan kuna cikin aikin umra sai suka zo suka yaƙe ku Allah yake cewa ko da a watanni na mai alfarma ne kuma a cikin ka'aba a nan makka inda aka haramta yaƙi ba zai taɓa yiwa su zo su yaƙe ku ku shiru ba ku ba hannayen in sun zo suna yaƙan kuma ku yaƙe su wannan shi ne jihadu dafi ne wala tuqatilun inda al haram kada ku ku yaƙe su a wajen masallaci mai alfarma tunda yaƙi a cikinsa haramun sunna hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a haka a ya tabbata ina fata ana tare da ni hadisin da ya zo na abdullahi ibn abbas wanda ya zo cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle an yaƙi a inna hadal balad haram wato yaƙi a wannan gari haramun ne wato baya halarta a yaƙi a cikin makasar mukarrama a ka'aba ko a harami shiga ma da makami wurin baya halitta kamar da ayoyi da halittai wato suka yi bayanin haka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallallahu cewa harama Allah harama Allah azza wa jalla Allah ya haramta ayyaki a makka a yawan khalaqa samawati wal arda tirran da aka halitta sammai da fasai fa huwa haramun bi ta'ala wato haramun ne ayyaki da a makka ko a harami ko a shigar da makami cikinsa wato bi hurmatillah Allah ya haramta shi ne da wato alfarma Allah subhanahu wa ta'ala ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alkiyama wato haramcin daga Allah subhanahu wa ta'ala ne walam yahillu alqital fihi ba a halarta yin yaƙi a cikinsa ba li aharin qabli da wani wanda ya rigaye ni ina fata an gane walam yahil li aharin qabli hatta annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa walam yahillu li har ni din ma ba halasta mani ba ya ce cikin sa illa sa'ata min nahar in ba dan wani lokaci ba na yini fa huwa haramun bi hurmati Allah ila yawm qiyama saboda haka bayan an halasta mani kuma haramcin sa ya dawo wato kamar yadda da yake to saboda haka Allah subhanahu wataala ke cewa wala tuqatilum kada ku yaƙe su ko wala taqtuluhum kada ku kashe su inda al-masjid haram a wajen masallaci mai alfarma hatta ya kwace nukun shi har sai su in sun yaƙe ku in sun yaƙe ku ma kurama ko hatta ya fi nukun shi har sai in sun zo sun kashe ku ko sun yaƙe ku a cikin wato makaɗin ko a cikin harami idan sun yi haka ko ku yaƙe su in ko ku kashe su fa in ku in sun kashe ku ko sun yaƙe ku faqtulukum sai kuma ku kashe su ko ku yaƙe su kadhalika jazaa'ul kafirin wannan dai shine sakamakon kafirai wato wannan shine hukuncin kafirai duk lokacin da ya kasance kafirai sun yaƙe mu to lalle wajibi ne mu ma mu yaƙe su ina fata ana tare da ni wato daga ibn jarir tabari a rahmatullahi ta'ala alaih ibn jarir tabari a cikin tafsirin jami'ul bayan yake cewa wannan aya wato ana yin ana magana ne ga wato muhajirai wanda suka yi hijira daga makka wato suka tafi al mukarrama shine lokacin da suka samu kokonton zuwa su yi umra din nan wasu daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi suna jin tsoro su zo su yi umra domin suna tsoron kafirai su fara masu tunda su kafirai ba su da amana la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma wato ba sa su sautawa babu wani alkawari da suke kiyayewa na muminai kafiri bai da amana wato na 'yan uwansu ko wata amana da za ku ce ai akai amana tsakanin mu da su babu yaki to la yaqbuna fi mu'minin illan wala zimma yurzunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun shine babu wani sassauci ko wani alfarma ko wani rangwame da suke yi ga musulmai babu shi in dai kafare ne duk lokacin da suka samu dama burin su su su kashe musu waje waje da mu shi yasa Allah yake cewa in yasrafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wal dula wa takfurun shi yasa ibnu jaririn tsabari? yake cewa wannan aya wato kuna magana ne akan muhajirai an gane ko a damirin kuma damiri ne na kafirai شين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وحتى يقتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم وفان قتلوكم فاقتلوهم فذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم أما إذا سن كام حنا ينسو وتسن حنو daga yaƙanku daga cin mutuncinku daga baku tsoro daga kai maku farmaki da kashe ku da ku da ƴaƴayenku da ƴaƴanku da kuma kashe abin nan rushe wuraren ibadunku in sun kama hannayensu wato sun hannu daga aikata haka fa in ta'u fa inna Allah ghafurur rahim to Allah ne gafara ne kuma mai jin kai wato in sun dena abin da suke na yakanku to Allah subhanahu wataala zai iya yake musu zunubansu idan sun shiga addinin musulunci قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مدى السنة الأولين تصبي لنا اللوكة إنا قام أنا a ayoyin na akwai fa'idodi da malamai suka fidda a masu ɗimin yawa amma lokaci ya yi idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu shekara mai zuwa ba mamaki mu ƙara maimaita su domin mu ƙara buɗa a bayani akan wasu matsaloli da fa'irori da malamai suke bayani insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa ma abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya mana karɓi gare shi abin da muke kuskure muna roƙon sa ya gafarta mana jiya akwai wanda ya rubuto tambaya to tambayan na nan su inda na sa idan yana nan zai iya fara rubuto ta ko kuma zai iya yin ta idan wato zai iya yin idan yana nan zai iya yin idan kowa ba zai iya yi ba yana so ya rubuto ne to zai iya wato rubutowa in kuma yana nan zai iya daga hannu sai ya yi tambayan sakacin mai addu'a to shi kenan kai ne ka yi tambaya? ok na'am Na eh bayanin eh. a bayanin eh, tambayan da yake shine a tafsirin mu mun sha bayanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala eh, alfawahish ababe masu kyau da ya haramta ina ga mun yi wannan bayanin ƙarƙashin tafsirin fada Allah subhanahu wa ta'ala wa hilla lakum lailatul rafatu ila nisaikum idan ban mance ba mun yi bayanin cewa malamin sun istinbaɗi Ƙarƙashin fadan Allah subhanahu wa ta'ala tilka hududullah fala zalika yi yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun a lokacin da muke tafsirin wannan gaba na wannan aya muka ce menene hikiman da ya sa a nan Allah subhanahu wata'ala ya ce tilka hududullahi fala taqrabuha a can gaba sai Allah ya ce cewa tilka hududullah fala ta'taduha sai muka ce saboda anan abubuwa ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya lissafo su wanda baya so a aikata su an gane ko haramun ne aikata su sai muka ce abubuwan da suke haramun aikata su wato kusantan su ma haramun sai muka ce misalin inda Allah ya cewa wala taqrabu zina kada ku kusanci zina kun ga anan Allah ga ma ya Allah subhanahu wataala ba wai ya ma ce wala taf'alu zina bane ba ce kada ku aikata zina bane wato kusantan zina din karan kansa ma haramun ballantana kuma aikata zina din to sai muka ce duka a gaskiya zance mafi inganci dukkan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta su kusantan su ma wato haramun ne ba a so mutum ya kusance su muka buga misalai kamar da shan giya da kuma kusantan har kusantan dukiyoyin marayu din da kuma fawahish din da kai magana a ake fawahish manyan laifuka ababe marasa kyau irin su caca shan giya da sauransu yanzu misali kai sai ka ce ba ka shan giya amma sai kunnu a ganka wato da giya a cikin motan ko kuma a dinga jin kayanka da ne a warin giya to kaga hatta sai da giya ai haramun ne saboda ne ko mutum bai sha ba amma tunta yana ta'amuli da ita yana sai da shi ma haramun saboda khabita ce abu ne wanda aka haramta ta kuma duk abin da aka haramta ta sai da shi kai ke makekeniya wajen ne. wajen yada wannan abin da aka haramta din haka al'allama shi Muhammad bin Salih al-Kaimin duka ya tafi akan haka su Imam al-Qurtubi akan sai da su din haramun ne to kuma kusantar su din gaskiya haramun ne ina fata an gane to abubuwa shi yasa Allah ya ce fala taqrabu wa bi ce fala taf'aluha ba haka shi Salih al-Kaimin ya istinbati karkashin wannan aya amma a cikin abubuwan da ake so mu aikata su sai aka ku aikata su amma kada ku wuce gona da iri wajen aikata su shi ne tilka hudula a can shafin wa yan azama talaka fa inna Allah sami'un alim ku aikata su din amma fara ta aka ruwa kada ku wuce gona da iri misali salloli an ce su yi sallah biyar sai mutum ya ce shi yanzu sannan farilla zai mai da ita farilloli guda goma saboda yana jin kansa da ƙarfi to kaga wannan ba a san haka an gane ko tun da Allah ya ce ayi guda biyar din nan ka yi kokari ka takaita a biyar din za ka iya yin nasu fili misali azumin watan a ramadan an ce wanda yake wajaba a wata ɗaya ne sai mutum ya ce shi zai ƙara wani wata ɗaya a shekara an gane zai wajarta ma kansa wai shi ma yana cikin watan azumin ramadan kaga wannan da yana cikin falata a kaduha ina fata an gane to dukan wasu ababe da aka yi umarni a aikata su na ibadu ko na halal shi ita ibada tawaffufi ne asalinta al'asar fil ibada ta tawaffuf shi yasa malamai suke cewa mutum baya samun ladan duk ibadan da zai aikata sai ya cika sharuɗa guda biyu shine ikhlasi da mutaba'a wato bin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam yanda ya umarni a aikata aikata shaka kaman saukan alqur'ani kun ga ai da karshe saukan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya halasta shine sauka uku a sauka a kwana uku ko ba haka ba sauka a kwana uku to kaga baya halasta a mutum yanzu ya zo ya ce kullum zai dinga sauke alqur'ani sai dai ga masu gyaran hadda babu da shi akan haka din to shine ta aka duba haka azumi karshen azumin da aka halasta shine azumi irin na azumin annabi Dawud alaihi salam kai yau ka sha gobe kai jibi ka sha gasa sai mutum ya zai ce shi kai kullum azumi zai dinga yi amma abu isra'il abu isra'il da muka yi bayanin jiya ina ga aida kuma ce shi ba ko wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana hudu ba sai zai ga mutum a cikin rana a tsaye annabi ya rike yana hudu ba daga gan shi yayi cikin da kaman wani gunki a tsaye annabi ce me yasa mutum ne a tsaye a cikin rana sai sabai suka ce ai abu isra'ila ne sunansa ya yi alwashi ne a kan shi ba zai taɓa zama cikin inuwa ba kuma ba zai taɓa zama ba kullum zai dinga tsayawa ne cikin rana a tsaye wato da miyan waya samu kusanci da Allah subhanahu wata'ala kuma ya ɗau alwashin cewa ba zai yi ma wani mutum magana ba saboda shi magana da mutane yana ganin kamar ba mamaki wani ya zo ya gashi da labarin banza na duniya ko gulma ko makamancin haka sai ɗau alwashin ba zai ƙara yi ma wani magana ba kuma zai ta yin azumi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce muruhu ko umarce shi ya zo ya shiga inuwa ya ji daɗin duniya yadda mutane suke ji an gane ko a sannan ya zauna wannan tsayuwa da zai ta yi kiyamun nahari wannan babu dalili a kai an gane ko sannan ya dinga yi wa mutane magana saboda ne mutane ma suna da haƙƙi a kansa to kun ga wannan ƙurba ɗin wato wannan ibadan da ya sanya ma kansa wannan babu ita a addini babu ita a shari'a annabi bai sanya ta to ko da yayi yi zai da lada akan wannan wannan ya wuce gona da ido shine tilka hududullahi fala ta'tuduha ina fatan an san dandan ta ka ta shiga muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu abin da muka